da yake jawabi jim kaɗan bayan taron gwamnonin arewan shugaban gwamnonin arewacin Najeriya gwamna Mu'az Babangida Aliyu ya ce taron ya duba halin da arewa ke ciki ne. Jihohin arewa suke fama da wahalan maganan arziki da ayyuka da sauransu. Muka yi ce to dole ne a sake komawa mun yi ayyuka da yawa akan wannan amma a fito da su mu ga menene za mu iya ƙara yi menene wanda za mu roƙi wayansu su yi mana menene wanda za mu ce a gwamnatin tarayya ne za ta yi da sauransu. Muka kuma dubi takardun in kuka tuna mun sa kwamiti da ta dubi kafin ma wannan wanda wanda gwamnatin tarayya ta yi mun riga mun yi wannan sosai muka duba cewa kowace jiha an ba ta abin da ya kamata ta yi to mu je mu yi ba sai mun jira sai abu ya taɓarɓare ba kuma mun ji daɗi da cewa wannan kwamiti da aka sa na gwamnatin tarayya ita ma ta dubi abin da muka riga muka yi tana kuma aiki da shi mun dubi batun in kun tuna kwanaki mun ce a kamfanin nan namu na new nigeria development company cewa su ɗauki ma'aikatan sosai don kusan kowa acting acting ne ko kaman rukon kwarya suke yi an sun duba an ɗauki wanda ya kamata batun jaridan nan na new nigeria ita kuma mun dubi abin da ya kamata mu yi mun duk jihohin da ya kamata su biya kuɗaɗen da su ba su biya ba to su biya kafin eh, taron mu da zamu yi mai zuwa ita kuma gwamnatin tarayya dama ba su suka da ake binta ta fara biya mun yi godiya mun kuma yi roƙo cewa da Allah ta ci gaba da biya. Sai dai duk da ƙoƙarin manema labaru na jin ta bakin gwamna Ma'az Aliyu game da ƙorafin gwamna Isa Igu da kan ƙungiyar ya ci tira. domin gwamnan ya ce ba abin da ya tara su kenan ba kuma ai a cewar shi gwamna yi gudan ya yi bayanin dalili kowa ya ji shi kuwa gwamna tanko almakura na jihar nasarawa cewa yana da ra'ayin taron gwamnonin ya yi kyau a taro ya yi kyau a duk gwamnoni sun halarci wannan taro wanda kuma ba samu zuwa ba sun taro da mataimakansu taron mun zauna mun tattauna game da yanda abubuwa da suka shafi ci gaban jihar arewa a baki daya abin da ya shafi maganar security da ya shafi maganar tsaro da kuma tattalin arziki Alhaji Muntari Shagari shine mataimakin gwamnan jihar Sokoto kuma shi ya wakilci gwamnan jihar na kuma tambaye shi kuwa iya cewa dakatar da gwamna aliyu dawa makon jihar sokoto ne ya hana shi zuwa taron muna da zancen batun tattalin arzikin arewa ina ganin shi ya kamata yi magana akai da kawo zaman lafiya saboda haka ku yan jarida kuna da naku rawa da za ku taka domin samun zaman lafiya da kuma inganta arziki na wannan yanki namu da na arewa. Duk da yake dai mataimakin gwamnan jihar Sokoton bai ba da amsar ainihin tambayar da na mai ba. Wata majiya ta jingina rashin zuwan gwamnan da dakatar da shi din da sakatariyar jam'iyyar PDP ta ƙasa ta yi a jajibarin wannan taron. Har dai aka tashi taron ma'aikatan kamfanin jaridar New Nigeria da kuma gamayyar haɗakar tsaffin ma'aikatan wasu masaku a nan jihar Kaduna na tsaitsaye a ƙofar shiga da fita wurin taron. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.